gwamnatin Najeriya ta ƙara fayyace shirinta na amfani da bangaren sufurin jirgin sama da na ƙasa wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Shirye-shiryen sun haɗa da amfani da jiragen ƙasa wajen ɗibar kaya daga tashoshin doron ƙasa don kai su bakin teku, inda za a kai ƙetare don sayarwa ko ko 'yan kasuwa su yi odar kaya daga waje a sauƙe musu kai tsaye a tashoshin da ke sassa daban-daban ciki da Jos, Huntuwa, Kano har ma da Maiduguri. Bangaren jiragen sama ko gwamnatin za ta kammala gyaran filayen jiragen sama musamman ma na Abuja inda za a ba da jinginar su ga 'yan kasuwa. Ministan zirga-zirgar jiragen Hadi Sirika ya nuna damuwa damuwa cewa tsohuwar gwamnatin Jonathan ta ciwo bashin gina sabbin gine-gine a filayen jirage hudu inda ginin da ta yi Abuja ya zama aikin baban giwa. Ginin ya kare wannan hasumiya wacce take hangen jirage saukar tashin su da kuma zirga-zirga ta mutanen ƙasa dole mu nemo kuɗin da za a zuba a yi waɗannan gyare-gyare ko kuma a yi kwaskwarima dai da babu gara ba daɗi a amfani da ita tasha ɗin kuma yanzu cewa an haɗa shi sabon tasha da tsohon tasha an yi wurin fakin jirgi ɗin wadatacce da dai makamantan waɗannan kuma kuɗi ne masu ɗan dama muna nan muna ƙoƙari yadda za mu yi wannan kuma dukkanin wato mu ba jingina ta tashar jirgin ce baki ta abuja daga cikin matsalolin da emirates suka ba da wato emirates airline company na dubai cewa ba su zuwa abuja ba har da wannan ɗin cewa wurin da jirgin zai faki ya yi kaɗan dole sai dai su zo da ƙaramin jirgi ɗan ƙarami wanda kuma idan suka duba cewa babu riba ba sa fita yawan fasinja za su ɗauko su kawo abuja don za su ɗauka a wannan shi ne ba su yi riba ba shi za su yi ganin za su cinye to amma idan fara da wajen kila zai ɗan kara ma wurin falala haka yadda za su iya amfani da shi. Ga hadadar teku shugaban hukumar kasuwanci ta tekun Dr. Hassan Bello ya ta muhimmancin 'yan kasuwar Najeriya su mai da hankali wajen fitar da haja waje don samu wa kasar kuɗin musaya. Gwamnatin Najeriya ita ce ta fara ba da misali ita ta sa ba wai komai za a kawo ba kamar toothpick da wasu abubuwa wanda muna yin su don me za mu ce sai mu batar da kuɗi mu kawo su. Ai muna da abubuwan da ya kamata mu sarrafa ga albarkacin gona Allah ya bamu albarkacin ma'adinai Allah ya bamu da abubuwa da yawa da ai muna yi haka nan to shi yasa yanzu mun dage cewa dole Najeriya sai ta samu wannan dama ta sai da kayan ta waje yafi ma abin da take kawo. ba wai Afirka ba kawai har duniya muna iya kai abubuwa in an yi inganta su a bayanan masana tattalin arziki al'ummar Najeriya kan sayo akasarin kayan da suke bukata daga ketare da hakan ya shaƙe wuyan bunƙasar tattalin arziki Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja